li haqqahu babu wani aiki da ya fi wani ma'ana wanda yana kasuwanci ne yana yin kasuwanci yadda ake so wannan malamin makaranta ne yana yin yadda ake so kowa abin da aka dora masa shi ya yi, wannan daidai yake da wannan wannan daidai yake da wannan ba haka bane ba to sai a waye gari kai za ka je kasuwa wannan minista ne wannan gwamna ne wannan menene ba ka sanin darajar mutum sai ran da ka bukace shi ba ka bane ba ran da gwamna ya tashi ko shugaban <laughs> kasa ko minista ya tar da gida duk ya ɗime masaya abin na wuri kuma yana da alkawari da manyan baki za su zo rannan yaya zai samu kanshi ba daɗi sai je wajen abokan business sai ce aje a nemowa wa mai yasan masai shi za a bi shi har gidan shi in ba shi da a ce ko me yake so za a ba shi ko me yake so za a ba shi ya zo ya gyara wannan abin kai da kaci <laughs> wai fara shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa shekara matsayinsu da za a kwashe wa miliyan hamsin <laughs> to wannan shi kuma da yake abinda Allah ya dora masa kenan in ya wayi gari bai samu komai ba sai ce Allah bai min budi ba da ya ji an ce an zo an kira shi za shi ya yi mai ya yi kwasa ya ce alhamdulillah Allah ya buda min yanzu saboda inda za shi ya yi aiki kenan ya samu abin da zai sai ma matarsa abinci ya biya kuɗin makarantar yarsa ya sai menene da menene da menene shi kuma inda Allah ya ajiye shi kenan to wanne ne yafi wani qimatu kullu shay qimatu kulli insanin ma yutqinuhu qimatu kulli insanin ma yutqinuhu darajan kowa abin da ka iya yi an fahimta abin da ka iya shi sa wannan na yin wancan wannan na yin wancan kowanne duk matsayinsu ɗaya ne duk wanda ya yi aikin da ya rataya a kan shi daidai daidai yake da wanda wancan shi ma da ya aikin da ya rataya a kan shi duk daidai ne wa daidai an fahimta shi sa suka ce kimatu kulli insanin ma yutqinu kuma Allah ce inna Allaha yuhibbul abdal mutqina amalahu me ya masayi in ya je yayi da kyau Allah na son shi ko baya son shi ba haka bane ba to shi yasa malamai suka ce da za a wayi gari yanzu a koma lahira alkiyama da kowa sai ya gamsu da halin da yake ciki duk lokacin babu wani duhu da irin za a bayyana ma komai kana gani mace za ta gamsu ta gode ma Allah da ya ta mace namiji zai gamsu ya gode ma Allah da ya shi namiji wannan zai gamsu da Allah ya shi kaza wannan zai gamsu da Allah ya shi kaza amma yanzu akwai hijabi da yake rufe ma kokolwa da idanu kana gani to ina ma da kaza ne ina ma da kaza ne ina ma da kaza ne a'a to ina ma da ina ma da aidwa ba nan ya tsaya ba eh ina ma da da Allah ya ne mutum musulmi bai yi ni dabba ba kace ina ma da Allah ya ne dabba mana gani ah, ba haka bane ba sai ka gode ma Allah hali yadda yi ka shi ya san abin da yake daidai da kai yayi ka haka ko hmm.